صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halittar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da farko muna ba wa yan uwa hakuri bisa ga irin lalurar da ta faru da kuma jinkiri da aka samu cikin lalurar da babu yadda muka iya ta faru ne bisa kaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala Ina roƙon Allah madaukakin sarki sa ta zama alkhairi a gare mu gabaki da ba tare da ɗaukar lokaci ba mun taru ne domin taya ɗan uwa alhaji aminu abubakar sale tanko murnar aurensa da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da mata Hafsat Ismail wacce muke roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan mahaifinta Malam Ismail wanda ɗaya ne daga cikin ƴaƴan wannan kungiya kuma wanda ya bada gudunmawa musamman ta harkar karantarwa a ainihin makarantar mu ta Darud Da'awa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya yi masa rahama sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar auren su ya hada su a cikin albarkarsa Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar su ya albarka insha Allah za mu saurari nasiha takaitacciya daga bakin malam kasancewar in Allah madaukakin sarki ya yarda da daddare bayan sallar ishayi akwai karatu da za a gabatar a bakin masallaci na bakin titi cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi haƙuri da ɗan abin da za mu saurara na kalmomin da za mu saurara daga bakin babban malaminmu kuma baƙonmu wanda shi ne limamin masallacin farko na jama'ati zalatul bida wai kamata suna a jihar kano masallacin tirayon kuma shi ne mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar kano na ƙungiyar jama'ati zalatul bida wai kamata suna a sheikh lawal abubakar shu'aib malan lawan trayon malan kwalye tafaddal mashkuran ma'azura auzubillahi sami ilalim min shaitanar rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله wa أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan maraice na lahadi bakwai ga watan sha'aban a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan hudu a shekara ta 2018 miladiya mun hada a wannan masallaci na darar da'awa a wannan unguwa ta sabo ibadan a cikin garin ibadan a jihar oyo don ta ɗaya daga cikin 'yan uwanmu murna ta ƙaruwar aure tare da yin walima wanda shine Alhaji Aminu Abubakar Allah madaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah madaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi tsakaninsa da abokiyar zamansa mune masa addu'a irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sahabbai idan suka samu karuwar aure yakan ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya sanya ma albarka Allah ya haɗa tsakaninka da abokiyar zamanka da alkhairi Allah ya sanya wa rayuwarku albarka da dukkanin sauran al'ummar musulmi waɗanda suka samu karuwa ta aure mu ne musu irin wannan addu'a Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu baki ɗaya. kamar yadda dan uwa malam Salisu ya gabatar duba zuwa ga ƙurewar lokaci kuma da cewa za mu sake haɗuwa idan Allah ya so ya yarda an jima kaɗan ba zan tsawaita bayani ba dangane da 'yan nasihohi da zan yi wa ango da kuma sauran mahalarta baki ɗaya musamman tun daga iyayenmu shugabannin wannan ƙungiya ta mu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna reshen jihar Oyo na salla Allah ba za a rasa abin da zai biyo baya ba ta bangaren shugabanni ko kuma wani abin da ya kama da haka da farko dai malam aminu a wannan lokaci da shi da ire-irensa sun cancanta a taya su murna domin aure ba karamar gagaruman ni'ima ba ce da duk wanda ya same ta ya kamata a taya shi murna ya fito daga wata rayuwa ta baina-baina a da ba za ka ce da shi cikakken mutum ba kuma ba za ka ce da shi ba mutum ba amma yanzu ko yana amsa sunan cikakken mutum rantsatse to da haka wannan abin a taya shi murna ne abin da sa na faɗi haka shine shi dan adam rabi ne shi a lokacin da yake zaune shi kaɗai, a matsayinsa na goro a matsayinsa na mara abokiyar zama a wannan lokaci rayuwarsa zaka ga tana tafiya ga ta nan ga ta nan ta yi ba ta yi ba a yi ba a yi ba domin bayi da cikakken nutsuwa a karan kansa ba zai samu kyakkyawan tunani ba shi a karan kansa ba zai ji cewa lallai shi yanzu mutum bane cikakke a karan kansa sai bayan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da abokiyar zama kuma ta gari musamman idan muka kalli ita duniyar baki ɗaya da irin ta'arifin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata ma'ana fayyace ma'anarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da al-Imam an-Nasa'i da wani sa fitar hadisi ingantacce daga Anas annabi sallallahu alaihi wasallama yace ad-dunya kulluha mata duniya in ka kalle ta ga baki ɗayan ta jin daɗi ne tare da cewa a ƙur'ani Allah ya kira jin daɗin da cewa jin dadi ne ɗan kankani wa mal duniya illa mata'ul gurur Ubangiji maɗaukin sarki ce ba komai bace rayuwar duniya face dan jin dadi ne mai rudi ma'ana jin dadin da ba mai tabbas ba a kowane lokaci zai iya gushewa domin a kowane lokaci dan adam zai iya barin rayuwar to wannan jin daɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mana menene kololuwan morewa a cikinsa. sai ce dukkan duniya jin daɗi ce amma mafi ƙololuwan morewa da jin daɗi a duniya shine Allah ya baka mace ta gari wa khairu mata'iha almar'atu Saliha. Biyayyen jin daɗin duniya Allah ya baka mace ta gari a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace حبب إلي من دنياكم الطيب nisa, وجعلت قرة عيني في fisala. an sanya min ƙauna na ababen ku na farko turare na biyu kuma sai matan aure sannan an sanya min farin ciki na da kwanciyar hankali na a cikin sallah dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kololuwan morewa a duniya shine ka zama mai aure kuma Allah ya azurta ka da mace ta gari a wani hadisin ma da Jabir ya fitar ko ya rawaito Imam al-Bukhari ya fitar a cikin Sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana daga cikin kyawawan duniya da bayin Allah na kware suke roƙo fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu azabar wuta manzo Allah ya ce abu guda uku in aka baka sune kyakkyawa a duniya abu na farko a baka gida yalwatacce wanda zai ishe ka da kai da iyalanka abu na biyu a baka abin hawa lafiyayye wanda ba zai mai da kai karamin bakanike ba ya hana ka farar riga domin idan aka baka fitinanniyar mota ko fitinannen mashin to kai da farar riga sai dai ka gani a jikin wani kuma ko kana so ko baka so sai ka koyi kanikanci ba wai dan kana so ba dan ka zauna lafiya da wannan rikitaccen abin hawa to idan Allah ya baka lafiyayyen abin hawan da baka da bukatar sai ka rinka neman mai gyara ko da yaushe ko kana yawo da sufana ko sufur direba a aljihu to wannan ma yana daga cikin kyakkyawar duniya to sannan sai manzo Allah ya ce kuma a baka mace ta gari wani mawaki a Kano yana cewa mace ta gari ita ce sila ta zaman lafiya mana in mutum yana so ya zauna lafiya to ya samu mace ta gari mune wa malam Aminu fatan Allah madaukakin sarki yayi masa wannan da haka ya riki wannan babban ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya masa kuma ya gode wa Allah akanta kanta. idan ka ta zama ba ta gari ba ka gamu da bala'i ka gamu da tashin hankali bari in baku labari wata rana wani mutum ya fito cikin mutane dan kasuwa ne alhaji da safe zai taho kasuwarsa yayi wanka matarsa ta caza masa kai da ya zo ga riga babban riga ga wando ga ɗan ciki ga hula da ya tashi sai ya sa ‘yar cikin ya ɗora babbar rigar ya sa hular sai ya manta da wanda saboda sabab tashin hankali da bala'i irin na mace haka ya manta ya taho kasuwa yana ta saba babbar riga bai san bai da wando a jikinsa ba to ashe daman saurin da yake wai ɗaurin aure zai je kuma yana zuwa wajen ɗaurin aure sai aka yi rashin sa'a farancin da za a raba gora da alawa ya yi karanci kawai sai ya ce a zubo mai a babban rigarsa ya taimaka wajen rabawa kawai sai aka zuba mai ana zubawa ya cafe gaban babban riga sai tsal'aurarsa ta bayyana duk da haka fa bai gane ba saboda matarsa ta caza kai, ya zo yana ɗiban gora da alawa yana rabawa mutane idan mutane suka kalle shi suka ga tsaraicinsa sai su ce alhaji gabanka ma'ana suna nufin alhaji tsirara kake shi kuma sai ya dauka cewa ta suke da shi fara da na ka, ma'ana wai ka ba wanda suke kusa da kai sai ya ce a'a kowa zai samu kowa zai samu akwai da yawa mazan da muka samu labari in suka je kasuwa suka dawo ba sa shigowa da ko sisi gidajensu sai su je kofar gida inda ake aje kwandon shara sai su daga sai su sa kuɗi su koye saboda tsoron in suka shiga da kuɗin su gidansu to kuɗin sun zama ba nasu bane ba akwai mai gidan da zai je diye hidindimin sa a waje fargabarsa da tashin hankalinsa lokacin da me lokacin dawowar gidansa yayi da ya dawo gida to fa ya gama samun kwanciyar hankali ya gama samun natsuwa kwanciyar hankalinsa da natsuwarsa shi a waje take ba dan komai sai dan fitin matar da take zaune a gida wani da ya taho gida ya rinka falaki da nasu kenan da ayatul kursiyu dan fargabar abin da zai je tararul iyaz billah to kaga wannan aure ya zama musiba da bala'i ga masu shi ba komai yake jawo haka ba sai idan mutum ya kau da kai ya ki ya bi shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wajen zabar mace ta gari shi yasa wani balarabe yake faɗa dangane da sifar matarsa wacce ta zama shu'uma a gare shi yace utawwifu ma utawwifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu luka'u zan je duk in yi fafutuka ta in je can in je can bana cikin fargaba amma da zarar an ce magarba ta yi zan dawo gida to na shiga fargaba da tashin hankali da haka ya ƴan uwa mu sani cewa mace ta gari abokiyar rayuwa ce mace ta gari abokiyar rufin asiri ce mace ta gari silar arziki ce mace ta gari kololuwar samun jiyar hankali ce wanda daman wannan shine sirrin yin auren dan ka samu nutsuwa dan ka samu kwanciyar hankali domin dan adam yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar kwanciyar hankali duk abin da za a baka a duniya in baka da mace ta gari baka da nutsuwa baka da kwanciyar hankali ko menene shi kuwa shi yasa Allah ya gaya mana wannan sirrin cikin aure ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها والذي خلقكم من واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها a waccan ayat ta baya sai ya ce alabai ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun na daga cikin hikimomin Allah dan ya sa muku natsuwa da kwanciyar hankali ya halitta muku matan da za ku aura suka zama jinsun ku na mutane Allah ya ce dan ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali a tattare da su sannan ya sanya kauna da tausayin juna a tattare da ku tsakaninku da matayenku na aure lalle cikin hakan akwai ayoyi amma ga waɗanda suke tintintini Imam al-Bukhari ya ce duk auren da ba a gina shi akan wannan abubuwan guda biyu ba to ko shaka babu wannan auren yayi kama da abin da ake ce da shi je ka dawo kauna da kuma tausayin juna malamai suka ce waɗannan abubuwan guda biyu lazaman juna ne ma'ana duk inda aka samu ɗaya sai an samu ɗayan duk wanda kake ƙauna zaka tausaya masa duk wanda kuma kake tausayi kana ƙaunarsa domin tausayin shi ke jawo ƙaunar ƙaunar ita take jawo tausayin don haka dole ne miji idan zai yi aure ya samu mace ta gari wacce yake so wacce yake ƙauna wacce za ta tausaya masa shi ma zai tausaya mata manzo Allah ya gaya mana wannan cewa tazawwajul wadudal waluda ku auri matar da take haihuwa kuma ku auri matar da kuke kololuwar santa take kololuwar son ku domin in dai akwai so akwai kauna to tausayi zai biyo baya sannan kuma jin kai zai biyo baya sannan kuma hakuri da juna wanda shi ke rike auren uwa uba shi ma zai samu gindin zama a cikin aure to da haka a gurguje zan bawa ango shawarwari kamar guda hudu tadar da yin tsokaci akan ladubba wanda ya kamata ango ya kiyaye a wajen shiga gidan amaryarsa ko ɗakin amaryarsa wasu ladubban ma ba ango kaɗai suka shafa ba har da sauran gama garin mutane abin nufi waɗanda suka riga suka samu gogewa a cikin harkar aure amma wani lokaci sukan yi tuya su manta da albasa shawara ta farko ya kai wannan ango malam aminu da amaryarka ka zame mata uba ita kuma ta zame maka uwa wani zai yi mamaki ya za a ce miji ya zama uba a wajen mata ya za a yi mata ta zama uwa a wajen miji abin nufi yanzu Allah subhanahu wata'ala ya sanya kusanci tsakaninka da matarka sama da kusancin da ɗa yake da shi da mahaifiyarsa sama da kusancin da ɗa yake da shi da ubansa domin duk sanda ɗa yake wa eh, ubansa akwai lokacin da in suka kai sun zama nesa nesa kallon kura akwai lokacin da duk sanda uwa take wa ɗanta idan ya kai wata marhala to ya fita daga kulawar hannunta domin haramun ne uba ya shiga ɗaki ya lulluba abargo da shi da yarsa haramun ne uwa ta shiga ɗaki ta lulluba abargo da ita da ɗanta amma miji da mata ko wannan halal ne a tsakaninsu da juna shi yasa Allah subhanahu wataala ya kwatanta kusancin miji da matarsa da kusancin miji mata da mijinta da kusancin riga dake ke jikin dan adam wanda ba wani abu da yake mannuwa da jikin dan adam in banda jikin sama da riga shi yasa Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun matan ku ku tufafi ne gare su su ma tufafi ne gare ku malamai suka ce wannan ba karamar hikima bace Allah ya gaya wa ma'aurata wannan tsakaninsu da juna ita riga ba wai kusancin da take da shi da jiki kadai bane abin kallo a'a duk wani aibi da jiki yake da shi riga ita take boye shi yanzu idan wani yana da wata cutar fata ko yana da wani aibi a cikin jikinsa da ya kawo riga ya kinkima ya rufe ba za ka sani ba in ba shi ya gaya maka ba to abin da ake nufi da wannan shine ango shine zai rufe dukkanin asirin matarsa ko in ce miji sannan mata ita za ta rufe dukkan asiran mijinta kuma ba wanda zai san mace sama da mijinta ba kuma wanda zai san miji sama da mi sama da matarsa to dan haka ku yi wa junanku wannan amana ku mu'amalanci junanku ta wannan fuska duk asirin da kake da shi abin nufi duk wani sirrinka to ya zama in ya wuce kai wanda zai sani shine matarka in dai abin da ya shafi cikin gida ne duk wani sirrinki ba ki da wanda za ki gayawa a duniya ya ke amarya sama da mijinki domin ba wanda yake da kusanci da ke sama da shi ba wanda ya kamata ya san sirrin ki sama da shi hatta iyayenki yanzu haƙoƙin da yawa da suke kansu a da game da ke yanzu sun tashi daga hannunsu sun dawo wuyansa da lokacin da kike zaune a gida iyayenki za su ciyar da ke yanzu in iyayenki sun baki abinci kin ci taimakon ki suka yi amma ba haƙƙin su bane mijinki shi ke da haƙƙin ya ciyar da ke yanzu a kansa abin ya rataya iyayenki da su suke da haƙƙin su kula da tarbiyyarki su saki a makaranta su ilmantar da ke yanzu duk wannan ya sauka daga hannunsu ya dawo hannun mijinki to haka nan shi ma kuma dukkanin ɗawainiyarsa ta gida da amanarsa ta gida da kula da dukiyarsa da kula da duk wanda ke karkashin sa amana ce Allah subhanahu wataala ya danka a hannunki kuma zai miki tambaya akan haka kamar yadda taki ya danka a hannunsa kuma zai masa tambaya akan haka da haka dai dole ne sai an samu kyakkyawar fahimtar juna da amintuwa da juna tsakanin maza da matansu tare da kusantar juna matuƙa kwarai da gaske wanda kuma hakan zai faru ne ta hanyar kyakkyawar mu'amala wacce ita ce kashin bayan aure Allah subhanahu wataala ya ce fa amsikuhunna bil ma'ruf a wata ayar fa imsakum bil ma'ruf a wata ayar wa alal ladina wa lahunna mislu alladhi duk maganar aure sai Allah ya ce a kyautata a kyautata miji ya kyautata mace ma ta kyautata duk abin da kika san zaki kyautata wa mijinki in dai bai saba wa Allah ba wajibi ne akan kiki yi shi duk abin da ka san zaka kyautata wa matarka in dai ba saban Allah bane wajibi ne akan ka shi yin hakan ibada ce kuma in kai hakan Allah ne zai baka lada kamar yadda in ka yin hakan da farko ba kowa ka fara sabawa ba Allah ka fara sabawa haka in macen ta yi hakan da farko ma'ana ta ki ta kyautata wa mijinta to kafin miji ya ji haushi ma Allah ne zai fara jin haushi shi yasa zamu ga akwai matakin da ake kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in miji ya yi fushi da matarsa to mala'iku na sama da ƙasa suna tsine mata har sai gari ya waye ubangiji ma zai yi fushi da ita har sai mijinta ya huce sannan Allah madaukakin sarki ma zai huce dangane da ita da haka ma'aurata su kiyaye wannan abin da zai taimaka wa ma'aurata wajen yin wannan su ji cewa duk abin da suke yi na aure ibada suke yi ba wani abu da zaka yi zuciya ka ce ka fasa dan matarka ta bata ma rai ba wani abu da zaki zuciya na haƙi ki ce ba zaki wa mijinki ba dan ya bata miki rai kamar yadda duk yadda kika samu kanki ko kina so ko ba kya so in lokacin sallah yayi matukar kina musulma sai kin tashi kin yi sallah ko da fushi ko da fara'a to haka kai ma irin yadda baka yin fushi ka bar sallah to haka ba za ka yi fushi ka daina kyautatawa iyalinka ba domin Allah da ya wajabta maka sallah shi ya wajabtawa ya wajabta maka kyautatawa iyali kuma yadda zai tambaye ka akan sallah in baka yi ba haka zai tambaye ka dangane da haƙƙin iyalai abu na biyu na shawarar da zan bawa ango da amarya shine su zama masu haƙuri da juna masu haƙuri da juna domin haƙuri shine kashin bayan rayuwa ko ma wace iri ce sau da dama akan ce ango ya yi haƙuri amarya ta yi haƙuri amma a lokacin farko ba kowane ango da kowace amarya suke fahimtar wannan kalma ba ta haƙuri haƙuri saboda a lokacin farko ana son juna ana ƙaunar juna to matukar in aka zo aka zauna waɗansu abubuwa za su bayyana su kuma in ba da haƙuri ba in ba a yi wasa ba zaman ba zai ɗore ba da haka mace ta yi haƙuri akan haƙurin da take da shi wajen zama da mijinta miji ya yi haƙuri akan haƙurin da yake da shi wajen zama da matarsa domin Allah maɗaukakin sarki shi ya wannan haɗin mace ta rayu tsawon shekara aƙalla shekara ashirin a gidansu ita kaɗai bisa ga wani yanayi tana cin wani abinci daban tana rayuwa da waɗansu mutane daban sai da ta saba shi ma kuma ya yi irin wannan shekarun koma sama da haka a rana tsaka sai a zo a ce su zo su haɗu kowa hankalinsa ya riga ya gama gogewa kowa yana da testin ɗinsa na rayuwa yana da abin da yake so yana da wanda baya so to kuma a zo a haɗa ko in ba a yi sa'a ba sai ka ga wani mijin duk abin da yake so ba shi matarsa take so ba wata matar duk abin da take so ba shi mijinta yake so ba wasu kuma ai sa'a kaso 50 cikin 100 na abin da yake so ita ma tana so a 50 suka bambanta wani kuma ai sa'a 75 suka hadu 25 suka bambanta to dai abin da ya zama wajibi ga ma'aurata tun a karan farko kowa ya san halayya kowa kowa ya san abin da dan uwansa yake so da abin da dan uwansa baya so ayi hakuri akan sauran da aka hadu aiwa juna afuwa akan sauran da aka rabu domin ba inda za ka samu ɗari bisa ɗari a duniya babu shi domin in ya zama duniya komai da kake nema zaka samu ɗari bisa ɗari to babu ma'anar kuma a tafi lahira domin za a tafi lahira ne don aje a samu huce haushi na ɗari bisa ɗarin abin da ba a samu ba a duniya da haka duniya ita gidan jarrabawa ce dole ne Allah zai jarrabu mace kuma zai jarrabci namiji jarabawar namiji daban jarabawar mace daban dan haka yana daga cikin jarabawoyin wani lokaci ya zama matarka ta maka abin da ba shi kake so ba ko kai mata abin da ba shi take so ba sai ai hakuri da juna ba za ka same ta ɗari bisa ɗari ba ita ma ba za ta same ka ɗari bisa ɗari ba inda take da gazawa kai mata afuwa inda kake da gazawa ta maka afuwa in akwai wani gida da zai zama cewa gida ne ɗari bisa ɗari tsakanin miji da mata ba a samun matsala ba a samun sabani saboda imanin mutanen gidan da su da sanin rayuwarsu to da gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma idan muka kalli gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gidan da yafi kowane gida duniya kai har ma da lahirar amma tare da haka wani lokaci akan samu sabani tsakanin matan annabi da shi kansa domin bahaushe ya ce wai zo mu zauna zo mu saba shi yasa zamu ga cikin ayoyin alqur'ani Allah bai boye ba inda aka samu sabani sai Allah ya ce anan an samu sabani in annabin ya kamata Allah ya jawo kunne zai ja mai in su matan ya kamata a jawo kunne Allah zai ja musu idan mutum ya karanta suratul ahzab ya karanta suratul tahrim in ya hada zai ga haka a aikace a suratul ahzab da matayen annabi suka yi abubuwan da bai dace ba Allah ya ja musu kunne ya ce ya nisa annabi lastunna ka adin minan nisa in ittaqaytun fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو نوجيت يا نساء النبي من يأتي منكن بفاهشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا معناه يقوم النبي in kuka kuskura kuka saba wa Allah kuka saba wa manzon Allah in Allah ya tashi muku azaba ninkin baninki zai muku domin ku sani ni'imar da Allah ya muku ninkin baninkin ta sauran mata ne ku ba kamar sauran mata bane ba a suratul tahrim Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم تهلة wallahu والله مولاكم wa huwa alimul hakim sai Allah ya faɗi ga abin da ya faru wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul kabir sai Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maula wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir asa rabbuhu in kunna ay yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara duk waɗannan ayoyin inda za mu koma zuwa ga fassararsu suna magana ne akan wani saɓani da aka yi ta samu tsakanin annabi da matansa a wani wajen matan su suka yi ba daidai ba Allah ya ja musu kunne a wani wajen manzon Allah Allah ya ce masa dan me kai kaza dan me kai kaza ashe kaza da kaza ya kamata ka yi dangane da ka da matanka nana Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita a hadisin Bukhari Aisha ina ganewa fa in kina fushi da ni da kuma in ba kya fushi da ni to ita na Aisha bata so annabi ya fahimci haka ba domin mace mai wayo mai hikima ko ta yi fushi ba za ta so mijinta ya gane ta yi fushi ba to amma sai dai abin da Bahaushe yake cewa zuciya ba ta da kashi dole dole wani abin dan adam yana yin sa ba tare da ya sani ba domin da fushi da fara'a ba kai kake jawo kansu ba dalilin su yake faruwa kawai kai ma sai ka samu kanka a cikin su to da haka wani lokaci mutum idan abin da zai yi fushi ya same shi ba ba zai san lokacin da ya fushin ba da haka na Aisha wani lokaci in abin da zai bata mata rai ya faru a gidan annabi sai ta fushi to amma bari ku ga yadda take iya mu'amala da mijinta ko da a halin fushi manzo Allah ya ce ina ganewa in kina fushi da ni da kuma in baki fushi da ni sai ta ce ya ma'aikin Allah ina iya kokari na in boye karka gane ina fushi amma dan Allah ya kake ganewa sai ce ina ganewa in in kina fushi da ni in kin tashi rantsuwa baki kama sunana sai ki ce wa rabbi ibrahim in kuma ba kya fushi da ni in muna hira kike so ki rantsuwa sai ki ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin ibrahim anan sunan annabin ma ba za ta kama ba sai na aisha ta ce kad amma ma'aikin allah lalle ka gano ni wallahi in ina fushi da kai ba zan iya canja maka komai ba sunan ka ne kawai nake jin nauyin faɗa amma wata matar in tana fushi a ranar ka ci gidanku in kai kadai ne in ita kadai ce sai dai ka nemi inda zaka ci abinci ka gani a kwaryar tuwanka to kaga wannan ba wayewa bace ya za a yi miji ki hana shi abinci shi ya kawo amma a bashi ba zai yi ba saboda yayi wani abu yoyi ko yaron da kika haifa bai kamata ki masa haka ba wani mijin in yana fushi ita ma matar sai ta gani a ƙwaryar tuwanta ya zumburi baki ya buga kyauran kofar gida in zai shigo ya yi <clears throat> kamar wani rikakken rago da yake miƙa to kaga wannan dai abu ne wanda bai kamata ma'aurata su kasance da shi ba abinda zai taimaka musu wajen danne wannan shine ƙara haƙuri akan haƙuri Allah madaukakin sarki ya bamu haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa alamu annan nasara ma'asabar, sabr ku sani ba a cin nasara a rayuwa kowace iriyar rayuwa ce sai an yi haƙuri duk mijin da kaga ya zauna da matarsa har suka tsufa har suka yi ƴaƴa suka yi zuri'a to ko shakka babu ka tabbatar yayi hakuri ita ma ta yi hakuri mu dinnan ba dan iyayenmu sun yi hakurin zama da juna ba ba za su haife mu ba angon nan da amarya duk iyayensu ba dan sun yi hakurin zama da junansu ba ba za su kai ga har su haife su ba to mu ma mu yi hakuri kamar yadda iyayenmu suka yi hakuri suka samar da mu mu ma mu yi hakuri dan mu samar da zuriya wacce za ta zama mai alkhairi a gurguje ina ba da shawara ta ƙarshe ga ango da amarya wajen su ga suna rufe asirin junansu kada ango ya zama duk abin da ya faru tsakaninsa da matarsa wani yana ji kada amarya ya zama duk abin da ya faru tsakaninta da mijinta wani yana ji ko iyaye ba a gaya musu saɓanin gidan miji domin wannan yana haifar da matsaltsali da yawa ko abokai ba a gaya musu sirrin abin da ke faruwa tsakaninka da matarka musamman na batanci kai hatta ma na farin cikin ba a faɗa mata su kiyaye gaya wa ƙawayensu sirrin gidajen mazajensu wannan ba karaman matsala bace. ce Allah madaukin sarki ya nufe mu da rufe asirin junanmu yana daga cikin ladubban annabi sallallahu alaihi wasallama da yakan yi idan yayi yi sabon aure na farko tukuna annabi ba a raka shi gidan amaryarsa rakiyar ango babu ita a musulunci amma akwai rakiyar amarya ita amarya ba ita kaɗai za ta tafi ba sannan kuma ba ango ne zai je ya ce a bashi amaryarsa su shiga mota su tafi ba a'a a tsari na musulunci akan samu dattawan mata su je su kai amarya Nana Aisha ta ce lokacin da zan tare gidan Annabi wasu dattawan matan Madina suka raka ni ba kuma kawayen amarya ba dattawan mata dattijai masu hankali masu tunani masu hangen nesa su je su kai amarya gidan mijinta su jira ango ya zo su yi musu nasiha sannan su yi ban kwana da su shi kuma ango in ma abokansa sun rako shi dan su dan rako masa jakarsa da dan akwatinsa da ya tabar masa ta gwagwarta tunda yanzu ya samu promotion to da an zo kofar gida ya ce to ha za firaqu baini wa bainaku saboda in ana kai gwagware dakin amare to ba za su yi aure da wuri ba wanda a rinka nuna musu waje ne mai tsada sai an biya sadaki an yi wahala ake shiga da haka dan azaburar da su su ma su shigo nana ummu salama ta ce duk lokacin da annabi yayi sabuwa amarya to idan ya zo dakinta ta yakan dafa goshinta ya mata addu'a addu'ar shine bismillah allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ma'ana da sunan Allah ya Allah ina roƙonka duk alherin da ka halicci wannan baiwa taka da shi kuma ina neman tsarinka daga dukkan wani sharri da ka halicci wannan baiwa taka da shi ba rawaito cewa shi annabi matan sukan dafa goshinsa su yi masa ba amma duk da haka malaman musulunci suka ce mu wanda ba annabawa ba in muka dafa goshin matanmu muka yi musu wannan to su ma suna da damar su dafa goshin mana, domin shi annabi na daban ne komai nasa alheri ne amma banda manzon Allah duk wani dan adam da ka sani a duniya a zuciyarsa akwai jaka biyu jaka alheri da jaka sharri jakar alherin nan a san a sadu da ita jakar sharrin kuma shi kansa ma Allah ya raba shi da ita domin Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha Allah ya rantsuwa da rai da wanda ya daidaita rai wanda shine Allah subhanahu wataala ma'ana ya yi rantsuwa da kansa sai ce kowace rai na sa mata jaka biyu na sa mata jakar alheri na sa mata jakar sharri kada aflaha man zakkaha duk wanda ya haɓaka alherin zuciyarsa akan sharri to wannan ya samu babban rabo wa qad khaba man dasaha duk kuma wanda ya dakile bangaren alherin ya haɓaka bangaren sharrin to wannan shi ya tabe shi ya asara da haka miji ya noriyo ya roki Allah alherin matarsa ya kuma nemi tsari daga ta ita ma babu laifi ta dafa goshinsa ta roki Allah akan alheransa kuma ta nemi tsari daga sharurrukansa wannan yana taimakawa a shiga gidan aure da sa'a a shiga da kafar dama domin an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ne duk lokacin da annabi ya yi aure magabata na ƙwarai suka yi aure sahabbai da tabi'ai domin malamai suka ce ba a rawaito marfu'i kai tsaye daga annabi ba amma an samu sahabbai da tabi'ai suna yi shine idan ango zai shiga ɗakin amarya yakan shiga da alwala ita ma amaryar takan kasance mai alwala in ma ya shiga ya tarabba ta da alwala sai ce je kike alwala sai su zo su yi sallah raka'a biyu godiya ga Allah subhanahu wataala da haka wannan shi ake kira da sunnatu salaf kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa a cikin Adabuz Zafaf fi sunnatil mutahhara yace an so ma'aurata a ranar farko daren farko su yi sallah raka'a biyu tare da junan su to kaga wannan yake nuna kenan dole ne lokacin da iyaye ya kamata su rinka sa auren ƴaƴan su su tabbatar da cewa ƴaƴan nan mata ba sa jinin al'ada akwai iyayen da basu san wannan ladubban ba wasu sai su yi bikin yarsu har su kai ta gidan miji ma ba ta da tsarki to matsalar an yi babbar asarar wannan sallar ba za a samu yin ta ba domin ba ta da tsarki sai dai kila a iya cewa angon ya jira ta har sai ta samu tsarki zai iya yiwa haka amma ta yi kafin lokacin ya yi kuma zumudi ya cika shi ya manta kuma ko ba komai dai an saba wa ka'idar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam magabata na kwarai ke suke aiwatarwa abu na uku na shawarar da ake bawa ango da amarya musamman shi angon ya tafi da wani abinci sunna ce mun sani al'adar kasar Hausa idan aka yi aure in ango zai shiga ɗakin amarya amaryarsa yakan tafi da kayan ciye to sunna ce yin hakan manzon Allah duk lokacin da ya aure zai shiga ɗakin amarya yakan tafi da ƙwaryan nono a zamanance ka ce ya tafi da yogurt wanda wannan yana da tasiri mai yawa ta fuskar lafiya kuma yana da tasiri mai yawa ta fuskar kwaikwayon sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka shiga ɗakin amarya da wani abinci ya ce da angwaye suke yi wannan sunna ne wannan yi daidai sannan abu na gaba Allah subhanahu wa ta'ala bai ce komai ba tsakanin yadda ango zai kai ga tarewa da matarsa mana ya kai ga gabatar da kansa da kansa har zuwa ga kwanciya da ita ko saduwa da ita saboda me saboda duk wani dan adam da Allah ya halicce shi a cikin halittarsa Allah ya sanya masa sanin yadda namiji yake mu'amala da mace malamai suka ce yanzu da za a samu wani namiji a haife shi shi kadai sai a je a kai shi wata duniya a aje shi bai taba ganin mace ba har abada sai lokacin da ya balaga ya isa aure ita ma mace da aka haife ta a je a kai ta wani waje a boye ta bata taba ganin namiji ba a duniya bata san ma meye namiji ba ranar farko in aka zo aka hada su kowa ya san waye kowa kar ka san kar da haka maganar wani ya ce zai koya wa namiji ga yadda zai sadu da matarsa abinda turawa suke cewa wai sex education wannan fitsara ce wannan babu shi a addini ko a mutuntaka babu shi domin idan ka ce za ka koya wa ɗan adam yadda zai sadu da matarsa to ya kuma waye koya wa bunsuru yadda ya sadu da akuya waye koya wa jaki yadda ya sadu da jaka saboda duk waɗannan halittun da Allah ya yi su sai ya sa musu sanin wannan abin a cikin su shi yasa da Allah ya zo maganar saduwar ɗa namiji da ƴa mace Allah bai ce komai ba sai ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum wa qaddimu li anfusikum matan ku gonakin ku ne ku shiga gonar ta inda kuke so ku yi wa kanku da kanku sharar fage Allah bai dorar da komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo fassara wannan ayar yace namiji zai iya saduwa da matarsa ta yadda ya ga dama amma da sharadin ya zama ta inda ake haihuwa ne wannan shine sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inda a ce ɗayan ku lokacin da zai sadu da matarsa wannan ko ango ne ko ma angogu ne mana ko wanda ya dade a duniya aure ne duk lokacin da namiji zai kusanci matarsa ya sani cewa shaitanu suna timing ɗin wannan lokacin suna dakon wannan lokacin da ka so saduwa da matarka in baka yi addu'a ba shaitani yana nan sai sai ya sadu da matarka tare da kai to sai ka samu da an haife shi jikinsa na mutane amma kwakwalwarsa ta shaitanu sai ka samu 'ya'yan da suke yin abin da ɗan adam ba zai taba iya yin sa ba a ce da ya yanka uwarsa kai ka tabbatar da wannan dan mutum ne a jiki amma a kwakwalwarsa shaitan ne to Allah ya gaya mana daman shedan yana tarayya da namiji wajen saduwa da mace yadda zaka zuba maniyinka shi ma zai zuba nasa sai a cakuda a halicci dan ya zama cikin sa akwai kasan shedan sannan kuma akwai kasan dan adam domin Allah ya ce wa sharikum fil amwali wal aulad na baka izinin je ka kai tarayya da su cikin dukiyarsu da cikin ƴaƴan da za su haifa to sai manzo Allah ya ce in ɗayan ku zai sadu da iyalinsa in yi wannan addu'ar Allah zai hana shaidan ya zo ya tarayya da shi wajen kwanciya da matarsa ne ka ce bismillah Allahumma na shaitana wa jannibi shaytana mara razaqtana da sunan Allah Allah ka nesanta mu daga shaidan Allah ka nesanta abin da ka azurta mu da shi na ɗa daga shaidan manzo Allah ya ce wannan saduwa da miji zai da matarsa in dai wannan addu'ar da farko to in Allah ya kaddar za a samu ciki a wannan saduwar wannan dan shedan ba zai taba iya cutar da shi ba amma malamai suka ce cutarwa ta addini ba cutarwa ta lafiya ba zai iya yiwa a haifi dan yana da wata matsala ta shanyewar jiki ko yana farfadiya irin ta shedanu ko makamancin haka amma dai sa ya zama cewa ta gurbata to wannan ba zai faru ba da alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka wannan da ire-iren su sune shawarwari da gudunmoyi. da ya kamata a ce a bawa angwaye da amari da dukkanin sauran ma'aurata musamman a irin wannan yanayi musamman a irin wannan gaba Allah madaukakin sarki ya shiga cikin al'amuran mu Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin auratayyar mu Allah madaukakin sarki ya ba waɗannan angwaye ko ango da amarya zaman lafiya da dukkanin sauran ma'aurata ya ba mu hakurin zama da junan mu ubangiji madaukakin sarki ya sanya gidajen mu su zamo gidaje na misali gidaje na tarbiyya gidaje na addini gidajen da zai haifar da zuriyar da annabi sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da su a ranar gobe kiyama a nan zan dakata saboda lokaci ba dan abin da nake so in faɗa din ya kare ba Allah madaukakin sarki ya haɗa mu anjima ubangiji madaukakin sarki ya maida kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh